that the 2023 electioneering would soon commence. It's important that I also reiterate that Nigerian army under my watch remains loyal to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria on behalf of the officers and soldiers of Nigerian army babban hafsan hafsoshin mayakan najeriya kenan laftanar general faruk yahaya ke bayanin cewar kwanan nan za a fara hada-hadar babban zaɓe na shekara ta 2023 yana da kyau a jaddada cewar rundunar sojojin najeriya za ta ci gaba da kasancewa mai biyayya ga kundin tsarin mulkin najeriya a madadin hafsoshi da sojojin najeriya baki ɗaya ina jaddada kudirinmu na ci gaba da kare 'yanci da ɗaucin najeriya sannan za mu ci gaba da aiki tare da sauran rundunonin sojoji da ma tsaro wurin samar da kyakkyawan yanayi na gudanar da shi wannan zaɓe General Faruk Yahaya kazalika ya kuma ja kunnen masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na ƙasar nan. Let me see this opportunity to advise those fueling crisis in various parts of the country to desist ya ce bari in yi amfani da wannan dama wurin yin gargaɗi ga masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na Najeriya da su yi wa kansu kiyamun leli. Domin kuwa, rundunar sojin Najeriya cikin ikon da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bata za ta ci gaba da tabbatar da cewar duk 'yan ƙasa masu bin doka suna gudanar da harkokinsu ba tare da tsoro ko fargaba ba. tuni dai masu ruwa da tsaki irin su bashir dan musa ke ganin wannan mataki na rundunar mayakan najeriya abu ne da ya dace ya kamata duk mutanen da ke da wasu aƙida na neman ta da zaune tsaye a ƙasar nan to ya kamata shi wa Allah shi wa annabi su mai da makamansu a cikin kube yanzu ba lokaci ba za a ja hankalin jama'a na ɓatanci ko kuma kokari a ga cewa an kawo fitina a cikin al'umma don abu da ya tsaro ta yi ya yi daidai kuma aikin ta ne a kan ta haka kuma abin da ya sa nake goyon bayan ta haka wato daga baya bayan nan ta tashi tsotsai ta himmatu sosai wajen ganin cewa ta murkushe wayannan ta'addancin da ake sako sako da lunguna lunguna a arewacin ƙasar nan tumbana arewa maso yamma kuma ina ganin cewa idan suka ci gaba da wannan yunkurin da suke yi ina ganin za a ƙara samun sauki sosai bangaren tsaro saboda za a sake samun natsuwa wajen autar da zaben da ake son a yi na shekara mai zuwa dubu da da ashirin uku kuma idan ta ci gaba da wannan abin take na yanzu za a samu za a sauki za a sauki kuma aka samu sauki za a yi yin zaɓe cikin lumana a wuraren da ake ganin cewa zaben yana yana iya gagara a yanzu yanzu dai abin jira a gani shine irin karin rawa da sojojin za su taka wurin taimakawa hukumar fara fararen hula domin gudanar da babban zaben a daidai lokacin da sassa daban-daban na Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.